manuniya. Saɓanin saba layar sammakon sassaƙe wasu sassan kundin kasafin kuɗi da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kai gaban 'yan masarjan tarayyar Najeriya ya fara jawo haɗa gira. Ba taɓa samun da take ƙoƙari wajen aiwatar da kasafin kuɗi ba kamar nan gwamnati shugaban kasa ya ce za a ciwo bashi to abin da an magana nan don me za mu ciwo bashi bancin kashi talatin da uku ne kawai manyan ayyuka dole na ci bashi kuma bisa mu muke goyon bayan bashi duk ƙasashen duniya a ci bashi game da dagar dangar daddagewar da gwamnonin kudancin Najeriya suka yi sai an kora mulki kudancin kasar kowa ɗaya daga cikin gaggan jam'iyyar PDP a tarayyar Najeriya ne yake cewa wannan gangancin gangan ne karara idan su 'yan kudu su sun taru wannan bangon da ke tsakanin jam'iyyu a rusa shi to ni dan arewa ne so kana sa dole ma in je nemi wani arewa mu ce ga matsayin mu so daga nan kuma ina najeriya shi kuwa jigon jam'iyyar pdp da ya taɓa karta layi da tsohon shugaban ƙasa jonathan akan maganar taka takara har ma a wancan lokacin sai da ya kai shi ƙara ya ce ko yanzu ya ga Jogar jawo jonathan ɗin game da maganar sake taka takarar shugaban ƙasa zai ƙara koma gaban kotu domin babu yadda za a yi haƙura ai the same thing ne ko yanzu an ce jonathan zai sake tsayawa zan sake kai shi kotu don bai kamata yi ba ko bayan dangwalami a rako ma baya da 'yan masarjan tare najeriya suka yi akan cewa yanzu sun amince ce a tattara sakamako a tura shi ta yin amfani da na'ura. 'Yan majalisar jan tarayyar Najeriya sun ce zaben fidda gwani da ake cikin jam'iyya ma kawai za a yi kato bayan kato ne albashi 'yan takara sa samu su sarara. Kowace jam'iyya a Najeriya zaben kato bayan kato za a yi. a jam'iyyance ma inda za a wannan zaɓa tun jam'iyyar ma za ta ragu. Waɗannan fa kaɗan ne daga cikin irin batutuwan da za mu baje muku a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma saninmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyar da kowace juma'a ne ku masu kukan saurara. Shiri na talatin da biyar cikin jerin shirin manuniyar da ke kokarin kwakulo hanyoyin da za a samu dukkanin kurakuran da ake ganin an yi a baya a gyara. Mai yiwa kuma maganar jimirin jirge gyara akan maganar kai kasafin kuɗi ta sa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yanzu ya sauya salon kai kasafin da wuri a maimakon daɗin da sai an sha jira. Sai dai kuma duk da haka Najeriya ganin irin tarin tilin kuɗin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya tura. Ya sa wasu 'yan ƙasan da suka akwai curin bashin da za a ciwo ƙasar sun fara cara. Sai dai tuni shugaban kwamitin kasafin kuɗi na masarjan tare Najeriya sanata Barau Jibrin ya dire jawabin jawo hankalin 'yan Najeriya da ya ce ya kamata a gane cewa cutar korona ce ta koro wannan magana ta tabbatar da an ciwo bashin dan a tsira. Ba a taɓa samun magungunan take ƙoƙari wajen aiwatar da kasafin kuɗi ba kamar nan Ba bara an samu abin da batu yake cewa 100% performance wato duk abin da aka riga aka zayyana a cikin kasafin kuɗin nan an aiwatar da shi me yasa aka sami eh, wannan batu na cewa kullum sai an ce akwai gibi kuma dole sai an ci bashi a yanzu halin da ake ciki ana cikin yanayin matsalar corona matsalar corona na duk duniya ta addabi kowa idan fa baka ba zabarar da tattalin arzikin ba ito lamarin sai ya zama an shiga cikin babban matsala sai ga ba abin da ke tafiya da sauransu to shi sa ya zama wajibi a yi wannan sai dai kuma duk da wannan huda hujin hukunta hujjar da shugaban kwamitin kuɗi ya kawo akan maganar ciwo bashin da wasu 'yan ƙasa suka bara ɗaya daga cikin 'yan masadajen tarayyar Najeriya sanata Ibrahim Abdullahi dan baba ya ce akwai damuwar da ya kamata 'yan ƙasa su lura abin da ke damuna sha'ani na cin bashi yanzu an ga bajet ɗin an ce za a kashe kuɗi kuɗi triliyon goma sha shida da digo uku da tara sannan aka ce kuɗin da za mu samu na shiga za su kasance kawai triliyon goma da digo to za a samu bambanci na triliyon shida da digo zero tara to wanga kuɗin babu su shugaban ƙasa ya ce za a ciwo bashi to ni abin da ya dame ni kashi 33 shine zai je wajen mayan ayyuka kashi 67 zai je wajen kawai ayyukan yau da kullum da biyan albashi to abin da an magana nan don me za mu ciwo bashi kam financing budget na kashi 37 cikin 100 bancin kashi 33 ne kawai manyan ayyuka ke ga kenan za mu ciyo bashi na mu gudanar da ayyukan yau da kullum to gaskiya wannan bai kamata ba ba zai kawo ci gaba ƙasar nan ba sai dai kuma wannan damuwar danno da sinkin samfarerar bashi zuwa Najeriya da sanata Abdullahi dan baba ke ganin akwai matsala karara na zuwa ne a daidai lokacin da sanata Abdullahi Adamun jihar Nasarawa ke cewa ai duk duniya babu kasar da ba ta cin bashi idan dai 'yan kasar za su mora. Dole na ci bashi kuma bisa mu muke goyon bayan bashi duk kasashen duniya suna cin bashi. Shekaran jiya jiya dan nake sauraron Prime Minister UK a United Kingdom a England ina cewa gwamnatin Birtaniya tana da bashi a kanta na pound sterling trillion uku abin la'akari anan shine wayannan ba su suka akan ayyukan hikimanmu ne zo an tabbatar za a fara wanda ba fara ba ko za a gama da ba gama ba insha Allah tun bayan tara taron gwamnonin kudancin Najeriya da suka ce a gaskiya zaben shekarar 2023 dan kudu ne zai taka takara wasu 'yan kasa suka fara tulawar tun kuɗe taron da suka ce demokaradiyyar ƙasar kawai 'yan kudin ke so su yi wa tsirara tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sule Lamido na ganin akwai gangancin gangan na gangara gangarar ganin an ce ga wani bangare guda ɗaya da zai taka takara. Idan su 'yan kudu ya so ya so sun taru wannan bangon da ke tsakanin jam'iyyu an rusa shi a nawa gida daya to ni dan arewa ne so kana san dole ne ma in je neman wani arewa mu ce ga matsayin mu so daga nan kuma ina Najeriya saboda haka akwai rashin ainihin ƙwarar siyasa rashin ainihin da'ar siyasa akan matsayin dangantaka tsakanin abokan tafiya ka ce zaka fi da mai takafili ba haka shi yasa shi dan arewa kullum ba su ya yi mitin ba domin a cikin sakamakon tarbiyya ta adalci ta sanin ya kamata ta sanin haƙƙi ta zan gina mutane so da kawo na tabbata so yan uwan mu da suke PDP nan san zuciya za mu taro za mu zama gaskiya cewa ba haka ke ba idan ku ɗauki wannan matsayi yan Najeriya a yanzu akwai hadari kenan your excellency wannan matsaya cewa a samar da shugaban PDP daga yankin arewacin Najeriya naucin gadi ne kenan tunda kamar da sauran rana aka ba wato matsayin da aka yi akan san zuciya shi da hujjar wannan matsayin matsayin shi na aiki kan wasu ka'idoji na tsarin rayuwar siyasa a ai wani abin tsari bangare bangare a zaman da ke na farko wanda fida Obasanjo amma ka ce a'a kawai kai ne shine don kashe shugaban Najeriya akan dole to ai wannan babu hankali ciki tun lokacin da tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan ya ja layin kara taka takara a shekarar 2015 ma jigajigan jam'iyyar PDP irin su Dr. Umar Ardo suka kai shi kara domin kuwa Dr. Umar Ardan da ya sha gwaramar mayar ganin ya taka takarar gwamna a jihar ta Adamawa na ganin idan aka kara baiwa tsohon shugaban kasa Jonathan damar taka takara to babu ko shakka an nuna kundin tsarin tsarin mulkin ƙasar nan gadara. Ni nan na kai ƙara a judiciary kan cewa a Supreme Court kan cewa Jonathan bai da hurumin sake tsayawa president din Najeriya. In kin tuna Supreme Court ta ce babu gwamna ko shugaban ƙasa wanda zai zauna a power in an tattara zaman shi a mulki ba zai wuce kwana ɗaya ba zai wuce shekara takwas ba. To ai Goodluck bai shekara takwas ba ko? Goodluck bai shekara takwas ba Goodluck ya yi shekara biyar da kwana ishirin da uku amma in ya sake tsayawa shekara hudu ne. Zai wuce takwas. Don haka zai yi shekara tara da kwana 23 kin ga ya wuce shekara takwas kuma yanzu da ake neman ya dawo ya zo ya tsaya takara ya kake kallon abin Ba the same thing ne ko yanzu an ce jonathan zai sake tsayawa zan sake kai shi kotu kowace irin jam'iyya zaka sake shigar da kara a zan shigar don bai kamata yi ba mi ara koma bayan kwashe kwaskwarimar yan masarjan tare najeriya akan bijirewa yin amfani da na'ura wajen tattara sakamako ta sa wasu yan ƙasa na ganin kamar sun kwaɗa wa kansu marmara sai dai kuma duk da haka shugaban kwamitin zaɓe na masar majalisar tarayyar Najeriya sanata Kabir Ibrahim Gaya ya ce 'yan Masar sun ga abin da suka hango kuma ko bayan waccan magana ma akwai wani batun da suka kara. Abin da mai da shi ba da farko shine cewa mai da a turo da sakamako ta yanar gizo ba. to yanzu muka ce eh, mun yarda a tura sakamakon kamar da suka zaɓe da suke na edo da zaɓukan da aka yi kwanan nan da kuma wanda muke ake shirya a nan bura zamu yi wannan test na irin wannan zaɓen na biyu shine maganar zaɓen jam'iyya yan majalisar tarayya sun yarda cewa a je a yi zaɓe ga baki ɗaya kato bayan kato maimakon a ce a yi delegate to wannan a dukkan zaɓuɓɓuka za a yi irin wannan kato bayan kato din har zaɓen shugaban ƙasa kowace jam'iyya a najeriya in za a ɗan takara sai ta yi haka daga ɗan kansila da har chairman na har da musa tarayya har da musa jiha har sanata har gwamna har shugaban ƙasa duk wayannan zaben kato ba an kato za a yi a jam'iyyance ma kafin ya zama ɗan takara don me kun a ce muna jam'iyya 92 yanzu ta dawo goma sha bakwai a da sauyi muna fata ma sake raguwa inda za a wannan zaɓa tun jam'iyyar ma za ta ragu. to duka duka kuma iyaka batutuwan da zamu mu baje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako domin muna da lokaci kuma ba mu so mu haura a madadin dukkanin waɗanda sukan taimaka wajen tabbatar da shirin ya zo muku musamman ma dai maman manuniya madina daudan da kan bi lungu lungu don samo mana muryoyin da mukan tattara sai mahmud ibrahim kwarin jihar kanan da fagen kawo mana tattaunawa ta siyasa shi ma ya riga ya zarra Ni Isa Lawal Ikara da kan shirya in gabatar nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.